الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na al barbahari rahimahullahu ta'ala kamar da yawa da an ka saba gabatar da karatu a cikin wannan littafi a daidai wannan lokacin to yau ma in Allah ya so kamar kullum za mu ɗauki darasinmu mu ɗora shi mu ƙulla shi daga inda muka dakata a karatunmu da ya gabata. Darasinmu da na gabata shi ne darasi na arba'in da biyu a cikin wannan littafi, wanda shi wannan darasi na arba'in da biyu mun ji irin abin da malam ya kawo mana bayani a cikinsa musamman ma bayanin cewa yin sallah guda biyar halal ne bayan wanda ka yi sallah a bayansa sai in ya zama yana da aƙida ta jami'a ko kuma aƙida irin ta kawarijawa 'yan shi'a. Ta insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu hara da harkon darasinmu na arba'in da uku a yau a daidai gabar da shi malam yake cewa wal amru bil ma'arufi Wannan nahyu anil munkar horo da alkhairi da hani da abinki wajibun yin horo da alkhairi wajibi ne idan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta taru ya zama babu masu horo da alhairi a cikin wannan al'umma babu masu hani da abinki a cikinsu da sun bar wajibin da Allah ya aza don horo da alkhairi da hani da abinki wajibi ne ba lalle ba ne sai kowa ya zama mai horo da alkhairi mai hani da abinki da aka samu ɗaiɗaiku daga cikin al'umma da wannan su za su mai su isar ma saura ta hanyar ida saƙon Allah da ida saƙon babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa man sai faru sai wanda kake jin tsoron makaminsa ba ka yi horo da alhairi a kansa ba ba ka yi hani da abinci a kansa ba saboda ni don kana jin tsoron makaminsa aw asaru ko kana jin tsoron sandarsa Ba wannan kina amma in ba haka ba ka yi horo da alkairi ka yi hani da abinki gwargwadon iyawarka gwargwadon abin da Allah ya sanar da kai shi yasa ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a hadisinsa hadisi ingantacce man ra'a minkum munkara bal yughayyiruhu bi yadihi duk wanda ya san wani abinki daga cikin kuku al'umma to ya gusar da abinki din nan da ya sani da hannunsa wannan ko bi shartil istida'a da sharadi na in yana iyawa wanda ni ya san abin ki daga cikin ku to ya gusar da shi da hannunsa in yana da iya yana iyawa kamar sarakuna kamar shuwagabanni, kamar waɗanda adda ƙarfi na mulki masu iya hana saƙon Allah da hannunsu Ka illan yakfi fa bilisani in bai iya gusar da abinci da hannunsa ya gusar da harshen sa. ta hanyar bayyana ma al'umma Allah ya yi umarni da a yi abu kaza Allah ya yi hani da a yi abu kaza in kun aikata abu kaza Allah yana so abu kaza Allah bai son ku aikata shi fa illam yastati idan bai da iko da zai fitar da abinki da harshen ba bi kalli dan sai dawo ya ji ciwo cikin zuciya sai in an aikata wannan abin wannan ita ce daraja ta ƙarshe daraja ta farko kusurwa da hannunka in kana da hali daraja ta biyu fitarwa da harshen ka ta hanyar Allah ya baka ilimi ka yi bayanin kaza Allah yana so kaza Allah bai so wannan daraja ta uku kuma shine ka yi bakin ciki ka samu damuwa a cikin ranka cikin zuciyarka to idan ka yi haka wannan ita ce daraja ta ƙarshe فهذا كما جاء في القرآن وأن حديث من الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ودع وأن يزوى في القرآن إن الله سبحانه وتعالى يكيشوا السورة آل Ali آية aya قومة يلا goma. Yana خير أمة أخرجت للناس ku al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku ne al'ummar da aka fitar daga cikin mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna horo da alhairi Allah ya ɗebo ku daga cikin al'ummomi sai zamana kuna yin horo da alkhairi kuna a wata na'auna anil munkar kuna hani da abinki bayan nan kuma Allah ta'ala ya ce wa tu'minuna billah kuma kuna yin imani da Allah kenan mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya zaɓo mu ya fitar da mu daga cikin al'ummomi kuma ya ba mu mustawa matsayi mai girma na horo da alkhairi da hannu da abinki da kuma uwa uba imani da Allah kamar wada Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waltakun minkum ummatan ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wal takum minkum umma a samu wata al'umma daga cikin ku ku al'ummar babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a same su zama yad'una ila alkhair suna kira zuwa da alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna horo da alkhairi da yana auna anil munkar suna hani da abinki wa ula'ika sai Allah ta'ala ya ce wa'incan da za su yi kira zuwa ga alhairi sannan su yi horo da alkairi sannan su da abinki waɗancan masu irin wannan sifa da Allah ta'ala ya ambata wa ula'ika umul muflihun waɗannan su ne masu hira. waɗanda za su samu cin nasara da rayuwarsu. Suratu Ali Imran aya ɗari da hudu. Kamar wanda ya zo dai a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki inda Ubangiji ta'ala ya ce, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مؤمني maza da muminai mata sashen su masoya sashi ne muminai maza suna son muminai maza yan uwansu muminai mata suna son muminai mata yan wannan ya nuna kenan akwai maza muminai akwai mata muminai kuma a cikin kowane jinsi akwai soyayya ma'ana maza suna son yan uwansu ma mata su ma muminai suna son mata yan uwansu <clears throat> to kamar dai wada bayani yadda ta dangane da ayat da Allah ta'ala ya ambata yana mai ainihi bayyanawa abin da ke tsakanin muminai maza da muminai mata na cewa sashen su masoya sashe ne ma'ana muminai maza suna son yan uwansu muminai aka muminai mata su ma suna son ‘yan uwansu mata muminai kuma bayan nan Allah ta'ala ya ce ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna horo da alhairi suna hani da abinki wa yuqimuna as-salah Allah ta'ala ya ce bayan nan duka kuma suna tsaye da sallah <clears throat> wanda tsaye da sallah aiki na babba ba wai cewa an kai suna yin sallah ba a tsaye da sallah wai ƙimuna sala suna tsaye da sallah saboda ba yin sallah ba tsayar da sallah ita ne Allah ta'ala ya ambaci mumine da ita ni aka nuni da tsaye da sallah shine ya zamana cewa mutum ya yi sallah a kan haƙoƙinta ya san abin da yake yi na sallah kama daga alwala ya riga ya san cewa akwai buƙatar ya cika alwala bayan ya cika alwalarsa bai raga lum'a ko ina ba sa'annan idan ya shigo sallah ya iya bambantawa tsakanin farilla da abin da ya shayi wajibi da abin da yake hafi duk ya bambanta tsakanin kowane yana yin sallan nan kamar wata babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ya karanta da ayi sallah yi horo da cewa ayi ita wannan sallah kaga mu'minai kenan suna tsayar da sallah in ji Allah ta'ala wa yutuna zaka kuma suna ba da zakka Allah ya ba su dukiya kamar dabbobi za su fitar da zakka kamar kayan noma za su fitar da zakka kamar kuɗi za su fitar da zakka kamar abin da ake hakowa na zinariya ko na azurha a cikin magina za su bayar da zakka za su bayar da zakka da wannan kenan kaga Allah subhanahu wa ta'ala a kamar da bayani yake gudana daidai ƙarƙashin ayata Allah ta'ala ke bayanin matsayin muminai maza da muminai mata da irin abinda suke yi na horo da alkhairi da hani da abinki da tsayar da sallah da ba da zakka da ɗa'a ga Allah da manzonsa inda Allah ta'ala ya ce wa yusiquna Allah wa rasula bayan duk abin da suke yi suke basuwa na abin da Allah ya wajabta musu kuma suna ɗa'a ga Allah sai Allah maɗaukaki ya ce ula'ika waɗancan masu sifar da aka ambata na muminai mazansu da matansu ta yarhamuhumullah da sannu ubangiji ta'ala zai musu rahama Allah madaukakin sarki zai musu rahama su bayi ne muminai inna Allah azizun lalle Allah mabuwayi ne hakimun mai hikima Allah buwayen sarki ne kuma Allah mai hikima ne wannan sifa ta su da Allah ya ambata ta saba da sifar munafukan Allah mazansu da matansu suna da saɓanin sifar muminai saboda su munafukan Allah maza da mata munafukan Allah maza da mata to abinda suka sa gaba aikin da suke yi shine ya muru na bilmunka suna horo da abin da yake munkari wa na auna al maru suna hani daga maru abin da yake alkhairi suna hani daga alhairi suna horo da abinki <clears throat> wa na auna al maru suna umarni da cewa a aikata aiki mummuna suna hanin aikata aikin alhairi wa yaqbiduna aydiyahum kuma suna damƙe hannuwansu su kame hannuwansu su riƙe hannuwansu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Isra yake cewa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast fa taqa'uda maluman mahsura kada ka ɗaure hannuwanka ga wuya ka zama na hana ba ka iya ba kowa komi wala ta suka kullal bas kuma Allah ya ce kada ka shimfiɗa hannuwan matuƙar shimfiɗawa ma'ana abin da kan mallaka na dukiya ka ɗauko ka aza ga tarin hannu kowa ya zo ya ɗoka in ya ƙare a mutane sai su ƙare ka ka taɓa da maluman masura. sai ka zauna ga kanan an yasa sha abin da kan mallaka kuma an kyale ka an yi batunka ba shi ne suna damke hannuwansu ba su ba da sadaka saboda Allah bayan ba su ba da sadaka ai dukan, kam ba su iya shimfiɗa hannuwansu domin su ciyar su ba da alheri saboda ba su yi imani da Allah ba saboda su abin da sun kai so dukiya duka da komi munafukai maza da muna munafukai mata abin da sun sa gaba son dukiya saɓanin mumine maza da mata waɗanda su suna kai da sallah suna ba da zakka suna ɗa'a ga Allah da manzansa ga duk abin da Allah ta'ala ya umarce su kuma suna yin horo da alhairi suna yin hani da abinki wannan wato shi ne matsayi mai girma suna yin haka ne don tsaye da addinin Allah ba don komai ba da tsarkake wurin zama na jama'a a kore ɓanna a tabbatar da wato ainihi gaskiya ya zama babu wani abu na ɓanna bisa bayan ƙasa wannan shi ya aiki muminai shi ya abin da suka sa gaba to ba shi wadatarwa mutum ya ce a ni babu komi gare ni babu komi bai iya daidaituwa garan babu wani abu wanda yake daidai gara a mutum kai ya ce haka walau duk da mata da Allah ta'ala ya baka kana zama kai da ita baiwa a ce matarka wai kullum bakanta maka rai ta kai kullum mata sai ta bakanta maka rai la yafrak mu'minin mu'mina haka ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'mini baikin mu'mina idan ya yi kyamar wata ɗabi'a ta ta yau ta yi ma ɗabi'a wadda baka so rabiya mina a har gobe za a samu ko jibi ko gata ta ɗan ta maka ta ɗan daɗaɗa maka ta ɗan faranta maka rayuwarka amma suna wa kan Allah gwagwarmayar su abin da suka sa gaba kawai shine sahana su kange mutane daga yin imani aka sa kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba haka a su sun ci nasara mutum kan ba zai yadda ba ya ce ya bar kowa bai tare da kowa a'a ya dai kokarin gyarawa ya yi kokarin gyara masa gwargwadon iyawarsa saboda wannan yana daga cikin nasiha yana daga cikin nasiha ka yi gyara gwargwadon iyawarsa in ma za ka gyara to ka yi gyara na hikima kuma zama mai niyyar gyara yana daga cikin nihin alhairi ga 'yan uwanka al'umma ka zama mai niyyar alhairi ga 'yan uwanka al'umma kasancewarka kana umarnin ɗan uwanka ta hanyar horo ne da alhairi da hani ne ga abinci wannan wani al'amari ne wanda yake wajibi a gare ka ga ɗan uwanka ya aikata wani abu na ba daidai ba ka ja shi Kai mai nasiha bisa ga hikima ka hore shi da alhairi ka hane shi da binki wannan ya zama wajibi a kanka kuma yana daga cikin haƙƙin shi ɗan uwanka a kanka na ka yi mishi nasiha addinin nasiha addini nasiha ne Kunna, sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce liman ya rasulullah gawa ya ma'aikin Allah لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم gabaki ɗayan al'umma kowa yana da haƙƙin yawa ɗan uwansa nasiha sai dai abin ne ya zama a cikin hikima ba yadda za a samu saɓani ko ainihin matsala ba yana daga cikin haƙƙin ɗan uwansa musulmi ka hore shi da alhairi in kaga ya taƙaita ga ɗa'a ka hane shi daga munkari idan kaga ya aikata kuskure yana ƙoƙarin haɗawa cikin sabon Allah sai kai mai hani ga wannan munkari kada ka bar shi ya halaka kana da iko akan faɗakar da shi a'a ni Allah bai aza mini ba ba ruwa na ya je ya aikata abin da bai aikatawa musulunci bai wannan umarni ba bai kasance kamar wada munawakan Allah suke cewa ba jama'a buta sharri suna cewa horo da alhairi da ani da abinki wato in kayi haka ka shiga cikin sha'anin al'amuran mutane don haka in kayi haka to ka shi shigi shishigi aka munawakan Allah ka cewa ko kuma ka koma kana ƙoƙarin bibin al'amuran mutane da kuma ƙoƙarin yi musu wasiyar da ba azama ba, in ji murahukai kamar wada suke ambatawa a kowane lokaci, kamar wada za ka gama cikin alkur'ani akwai ayoyi mabambanta masu nuna hali na su munafukan Allah. wannan su murawakai abin da suka sa gaba da ma abuja banna a abin da a gabansu kawai shine abin da zai sa mutane su haɗa cikin sabon Allah amma ma imani suna ganin cewa wannan yin nasiha ga 'yan uwansu musulmi da kuma ƙoƙarin fitar da su daga cikin cuta zuwa ga abin da zai amfane su da ƙoƙarin fitar da su daga duhu irin na saban Allah ko duhu irin na kahirci zuwa ga haske na imani da shirya wannan shi ya kamata su sanya a gaba su waɗanda yake muminai ne masu imani da Allah shi yasa Allah ya bada labari a cikin suratul asr cewa wa tawasaw bil haqq wa tawasaw Allah ya ce a kiyaran da zamani duk jinsi na ɗan adam yana cikin hasara da halaka sai waɗanda na yi imani da Allah bayan sun yi imani da Allah sun aikata ayyuka nagari ayyuka kyaukyawa bayan haka kuma sun yi wasici a tsakaninsu da yin gaskiya sun yi wasici a tsakaninsu da yin hankuri akan jarabawa wadda Allah ke jarabar bayinsa da ita. Za ka kaga kenan akwai buƙatar wasici a tsakaninmu da yin gaskiya wasici a tsakaninmu da yin a kan ƙaddara kamar jarabawa da Allah ya so ya jarabawa da ita haka Allah ta'ala ya ba da labari na hikayar Luqman wani bawan Allah mai hikima a cikin littayensa Allah ya ba da labarin Luqman. yana ba da labarin su cewa ya bulayya aqimi sala eh, Allah ya kawo bayanin Luqman yana ce maɗane ya kai ƙaramin ɗana ka tsaye da sallah wa murbin ma'ruf ka yi horo da alhairi wani anil munkar ka yi hani da abinki wasbir alama a asaba kaga kenan wata tawasau bisab ka yi haƙuri akan abin da ya same ka na abin da Allah ta'ala ya so ya jarabe ka da shiya. Inna zalika min azumin umar wannan tsaye da sallah da horo da alhairi da hani da abinki da haƙuri akan abin da Allah ya jarabe ka da shiya na musiba min azumin umar yana daga cikin manya-manyan al'amura. dama akwai alamomi na arziki guda uku idan Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ka gode in obiya shakara idan aka ba bawa ya gode alamun arziki ga bawa ya zama yana da wasu alamomi guda uku na ɗaya in an bashi ya gode in obiya shakara idan an bashi ya gode wa idza tuliya idan aka jarrabe shi sabara sai ya hakuri wa idza aznaba idan ya aikata zunubi izaffara sai ne mi gafarar Allah to idan Allah ya mabawa muwafaka da hada wannan fuska guda uku to ya samu alamu na arziki kamar an kafe signboard an nuna ga alamar masana'anta kaza ko wuri kaza ta wannan kenan don haka ya ku bayan Allah mu yi ƙoƙari mu bi Ubangiji ta'ala da taƙawa don abin da aka hore mu ma'aikata abin da aka hane mu manu ba don komai ba sai don mu samu cin nasara ga rayuwarmu bayan mun cika kuma mu samu tsira a gobe kiyama a wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. wannan aya kamar suratul asr take wadda da Allah ta'ala ya ba da labari game da lukmanul hakim daidai da daidai abin abinda ta zo tana bayani ita ma suratul asr ta ambace shi kaga mutum ya yi umarni da alheri ko ya yi horo da alhairi ya yi hani da abin ya yi hankuri idan wani abu ya same shi saboda Allah ya yi hankuri ba don kowa ba saboda bisa ga hanyar Allah wannan abin ya same shi to ya yi hankuri mana abin da ya same kama abin da ya kamata ka yi ƙoƙarin neman lada wurin Allah Allah ya jarbe ka to ka bi ladar ka wurin Allah ba wai ka zargi wani ba ko ka ga wani ko ka azama wani wannan ba shi ya haƙƙinka ba sananne ne ya ku bayan Allah hakika mafiya yawa daga cikin mutane yana da nauyi a kansu yana da nauyi gare su a su yi da alhairi ko su da biki kuma ya zama a zo ana yi musu maganganu na damuwa ko ɓacin rai su iya jurewa ko giba ko annamimanci ko zagin su ko shammata su kuma su iya haƙuri kan haka idan kana horo da alhairi da abin da ka haɗu da shi a daidai wannan muhimma da ka samu kanka a kanta to ka yi haƙuri duk wani abu da aka yi maka an yi ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya yi shi an ce mai mawaƙi na an ce mai mahaukaci na ba abin da ba a ce manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka kai ma mai da'awa da abin da aka ce maka kai ya hakuri wa ma sabruka illa billah saboda kana aiki ne akan hanyar Allah a cikin bayani yi ma Allah da'a a cikin ƙoƙarin tsamo ‘yan uwanka daga faɗawa cikin halaka bai zama cikin nasiha ba ka kyale ‘yan uwanka sun taƙaita a kan ibada kuma sun naƙasa sun rage game da wato al'amari suna ƙoƙarin kawo aiki na munkari kuma kana da iko akan yi musu nasiha da faɗakar da suwa da huskantar da suwa ya zan baka yi haka ba wannan yana daga cikin bangare na takaitawa ga haƙƙinsu ka san suna abin da ba daidai ba to kai musu nasiya mana inda ya kai kana niyyar alheri gare su kana niyyar su samu tsira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayanin cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ɗayan ku ba zai zama mumini ba na hakika sai ya so ma ɗan uwansa abin da yake so ga ainihin kansa idan ka kasance kana so ma kanka alkhairi kuma kana son tsira ga ainihin kanka to nan ana buƙatar ka zama kwacan-kwacan haka ga ɗan uwanka ya zama kana son ya tsira kana son ya samu alhairi kenan kai sai ka hore shi kai mai nasiha sai dai ka bi hanya wadda an mafi dacewa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya shiryar da ita a hadisi kamar da ma karanta marra aminkum munkara an yugayyara bi yadihi wanda dai ya san hadisi daga cikin ku ya gusar da shi da hannunsa idan yana iyawa yana da hali ne canza shi da hannunsa kamar wanda a shugaba ko kuma wanda yake yana da wato ainihi wani matsayi wanda shi shugaba ya ba shi dama na yin mutum al'amari ya sa hannu ya kusa kamar ‘yan hizba, ta rijalin hizba kamar ɗan ba kaga a in sun ga ana aikata abin da yake munkari ne suna yin horo da alhairi su sa hannu su gusa ta hana duk abin da yake munkari duk abin da munkari za su hana zai canza da hannunsa yana gusa da duk abin da yake munkari da hannunsa haka nan kuma mai gida yana da hannu akan abin da ke cikin gidansa kila ka gina gida ka ba su a haya sai zamana waɗanda ka aje suna ɗauko mata taruwai kana gani kaga kana da damar hanawa abin ma ka ba su ya kamata akwai yarjejeniya wadda za ta zama agreement na cewa ba a tawa mutanen banza a wannan wuri a cikin gidansa yana da iko na ya hana idan mutum bai bi umarnin ka ba to shi kenan sai ka ce kai ba ka ba shi ya tashi bar maka da. saboda shi mutum a gidansa makiyayi ne kuma za a yi masa tambaya game da kiyon da Allah ya bashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayu allazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ko an fusakum wa alaikum nara ku kare kanku da na iyalanku daga wuta wadda wa ha annasu wal hijara abinda ake hasa wutar mutane da su don haka matsayinka a na baligi an kallafa ma ga iyalin gidanka amma in baka da hali baka da hannu to baka da iko na gabaki daya ko wani keɓantacce yanzu ba za ka hana ba da hannunka sai dai ka yi musu da harshenka ka bayyana cewa wannan abu ka za haramun ne wanga sabon Allah ne wannan bai halatta ka bayyana ta hanyar wa'azi ko ta hanyar huduba ko ta hanyar darasi za ka yi nasiha wadda yake ta asirce tsakanin kai da shiya wanda ke aikata wannan sabon Allah sai ka bayyana musu cewa da kaza da kake yi wa sabon Allah ne ka iyar mai da sako ba idan bai ji nasiha ba bai ji magana ka ba wanda ka yi mai to ka ɗauka ka kai ma wanda yake da iko a kan kusa da wannan munkarin da hannunsa kamar a waɗanda yake dogarawa ne wanda a matsayinsu ya kai ga hakanan sai a kai ma wanda yake waliyul amri a zo a waɗa mai jagoran al'amari a ce ga wani abu na ainihi wanda yake munkari na an yi wa'azi kuma waɗanda ake ma wa'azi ba su jiya ba in ba ka da iko a kan mutu da harshen ka shi kenan ba ka iyawa ba ka da halin da za ka karantar ka yi mutu ba sai ka yi mutu da zuciyarka in baka da iko akan yi da harshe to ka yi da zuciya ba ka iya hana shi da kowane irin hali na harshe to ka yi musu da zuciyarka sai ka ƙaurace ma wurin da ake aikata munkari ka nisanci mabuta munkari kada ka zauna da suwa a dan ka tsira da ainihi kanka wannan ita ce matakayya guda uku na horo da alhairi da hani da abinki kamar wada Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fastaqullaha mastata'tum ku yi tsoron Allah gwargwadon iyawarku aka ubangiji ta'ala ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai kallafa ma rayuwa sai iyawarsa gwargwadon abin da suke iyawa ina abin da Allah ya dora mana muna iyawa shi Allah ya san muna iyawa idan ka san waɗannan matakaiya waɗanda ake yin mutum ga aikin munkari to haƙiƙa ka tsira ka san waɗanda matakaiya ka bi su to ka tsira idan ba ka yi musan abin da yake munkari ba ba da hannu ba ba da harshe ba ba da zuciya ba wannan yana dalili akan rashin imani baiwa a ce matakai na guda uku ba ka iya ko guda kamar wanda ya zo a cikin cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu imani bayan haka ko gwargwadon ƙara burburwa wanda yake musamman kari da zuciyarsa a wanda yake bai iya musamman kari ko da da zuciya ne to bai da imani ko ƙara babu makawa na kai musamman kari bisa ga wanda tsari da aka ambata matakin warko hanawa da hannunka in kana da hali in ko baka da hali na hanawa da hannu to shi kenan ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya sai ka zo ka hana da harshen ka ce baka kaza ba abu ne mai kyawu ba Allah baya so annabi ya yi bayanin Allah ya hana da haka babu wani wanda zai kawo dalili da wannan aya ta Allah ta'ala cewa ya ayyu allazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla wai yana zato wasu daga cikin sashen mutane na zaton wannan aya tana dalili akan cewa musamman kare ba dole ba ne, lalle mutum idan ya gyara kai ne, to babu ruwa ne da sauran ‘yan uwa ne, kaga wannan ba gaskiya bane a ce wai dan kai ka gyaru yan uwanka sun dade ba su halaka ba wannan ba gaskiya bane kuma wai ba za ka yi horo da alhairi ba wannan ya saba ma alkur'ani wannan ya saba ma sunna wannan ya saba ma aya mai girma ba wannan aya tana da wannan manowa ba kamar waje abubakar siddiq radiyallahu anhu wa arda ya bayyana lokacin da aka yi masa tambaya a yace laƙarta sa'altu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙiƙa na tambaya na bisira da aminci tabbata a gare sa na yi masa tambaya faƙala sai annabi ya ce mini kalla wallahi a'a ha ina rantsuwa da Allah la ta'murunna bil ma'ruf ko dai ku yi horo da alhairi watan hauna ani munkar ko ku hani da binki wala ta ku zunna ala yadi yadi safihi ko ku zo ku kama hannu wanda yake safi wawa wala ta tarannahu ala alhaqi atra ku kama shi ku tsaida shi akan gaskiya wala ta tarannahu ala alhaqi asra ma'ana na ainihi aya kai idan ka yi horo da alhairi ko ka yi hani da abinki ya zama na cewa waɗanda kaka horo da alhairi kana hanin su da abinki ƙi to sai ya zama na ba su aiki da abin nan da kake ainihi horonsu ba. To, ba alaika bi nafsi. To, ka yi makanka, ka gwamnan bayan ka yi horo kenan. Kada ka ce ni na zama irin sauran mutane <clears throat> ko ku a'a mutane suna akan abu kaza a kai dai ka yi horo da alhairi ka yani da abinki idan mutane ba su karɓa ba kada ka sauko daga komai na addinin ba, ka bar shi ka yi mu'amala da mutane ka yi tare da mutane amma dai kai ka hana musu amma ba ka zama tare da suwa lokacin da suke cikin ɓarna ba za ka zauna tare da su ba illa illa man sai wanda kake jin tsoro dangane da ainihi takobinsa kana jin tsoron takobi ne wa asaru ko sandarsa idan kana jin tsoron in kayi musu a kashe ka ko kuma a buge ka a hakika kai kan sai ka cira ta zuwa ga mataki na biyu ka dawo ka yi bayani da harshenka idan kana jin tsoro daga bayani da harshen ka sai ka cira ta daga mataki na biyu zuwa mataki na uku wannan kan babu wani wanda ka iya hana maka hawan wannan mataki na dawowa ka yi bakin ciki da zuciyarka ba mai kada ka wannan ba mai hana ma inkarul al-inkar bil li'annahu la ya alamu ma fil qulubi illallah. ba wanda ya sa abin da a cikin zukata in ba Allah ba magwayi mai girma ina roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya muna muwafaqa da dace ya sa ayyukan su zama dan bi dai yarda shi abinda na karanta daidai Allah ya bada lada kure na Allah ya yaye Allah ya shaye shi a cikin zukatan al'umma سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن إن شاء الله أدرس منا عينه أربعين دهوتو زام تاشوري دمال نيتي والتسليم على عباد الله أجمعين